بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan jiya muna yin shi ne a matsayina na sakataren majalisar shura ta ɗaukar tijjaniya da yi wannan majalisa mai albarka wacce take dauke da shehunai tijjaniya musamman a nan kano da sauran jihohin a najeriya ma gabaki daya wanda mukutari da yin nisa za wannan magana na farko dai muna son mutum musulmin duniya gabaki daya alhini na miyagun maganganu makiya manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda Allah ya jarrabe su da rashin ganin darajar annabi sallallahu alaihi wa sallama da rashin ganin martaba ta za su iya gaya manzo Allah kowace irin magana ta fito daga bakin su irin magana da mun tabbatar da ba za su iya gaya wa su ba ba za su iya gaya masu su ba ba za su iya gaya wa su ba ba za su iya gaya wanda suke neman abin hannun a cikin azumin nan a yan kwanakin nan an samu wani mutum wanda allah ya jarrabe shi da rashin ganin martaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki baki da annabi sallallahu alaihi wasallama a inda har kai tun yana faɗin cewa mazala baya da albarkar da za a nema a wajensa har kai kuma ya ce shi baya ma neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama zagi dukkan shugabannin musulunci ya kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana in kafirci ce akan kan sanki shi ta shafa kawai abin da yasa abin da ya musulmi ya ɗauki hankalin shugabanni yana yi ne da sunan malinta da sunan jagoranci kuma yana tara mutane ko mutanen musulmi yana gaya musu wannan magana ko a coci ake yin ta magana ce za ta bakanta duk musulmi ballantana a ce a masallaci a matsayin liman a matsayin huduba a matsayin isar da saƙo na addinin musulunci da haka muke gabatar da wannan alhini da sunan majalisar shura da shirin tijaniya da baki da dukkan musulmi da saboda irin wannan miyagun bangon da suke ba. sannan abu na biyu muna yaba wa gwamnatin jihar bauchi da ta ɗauki matakin tutsiye wannan mutum don a nuna wa duniya cewa wannan ra'ayin nashi ne ba na addini ba ne wannan ra'ayin nashi ne ba na addini ba ne addinin musulunci ya kafa a kan wato inuwar mazala sallallahu alaihi wasallam ya kafa akan neman ceto na mazala sallallahu alaihi ya kafa akan neman taimako na alaihi sallallahu alaihi wasallam ai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah da kansa yana gaya mana a tsakanin mu ba wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi ku taimaki junan ku ku taimaki junan Allah da kansa yace wani zai iya taimako ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa amrun kurbatun min kurabil dunya nafasa Allah an kurbatun min kurabil yawmil qiyamati wa man yassara ala usul yassarahu Allah fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wannan ayyuka ne da musulunci ne da musulmi zai iya wa dan uwansa musulmi taimako Allah ta ba manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa unsur akhaka zaliman al ka taimaki dan uwanka a halin yana a zalimi ko a hali wanda za a zalunce shi ka da ce mun san yadda za mu taimake shi in ana zalunta sa idan shi ake shi yake zalunci ba amma za ya ce in kun rike hannunsa ko ka hana shi ai kun taimake shi saboda haka rayuwa ma ta dan adam ko a gaban gaba gaba babu inda za a rayu ba da taimakon juna ba la su da yake magana da ita taimakon ta yake nema ta isar mai da sako social media da yake amfani da su taimakon su yake nema su isar mai da sako ko makocinka ko abokinka ka furta a gabansa ka ce ba ka neman taimakonsa ya kake wajen kimarka a wajensa a ballantana mazala sallallahu alaihi wasallama ka ce ba ku neman taimakon mazala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ana neman taimakonsa a duniya da lahira wannan magana muguwar magana nan ta shi a kansa kuma za ta tsaya ba ta shafi musulunci ba ba ta shafi musulmai ba ra'ayin aƙidarsa sai da aka koya masa shi da yan uwansa shi da yake yana da rangwamen hankali mahaukaci ne shi yasa yake fito yana fada amma akwai yan uwansa da yawa wanda suke tsoron sa da irin magana da yake fada sai dai su faɗe ta a wata siga har wani yana cewa ban an ce an tambaye shi dan Allah dan annabi a amsa mana tambayar ne ce a sai dai amsa dan Allah amma ba zai amsa dan annabi ba wai ba zai amsa dan annabi ba a yin wani aiki dan annabi saboda kuma wai a haka yake so ya karantar da musulmi kuma ya isa da sakon musulmi shi ma wannan ra'ayin sa ne ba ra'ayin addini ba ne ba ra'ayin shari'a ba ne da wannan zaka sallallahu alaihi wa sallama abin da yake fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda duk ya hijira dan Allah dan manzon Allah to hijirarsa Allah da manzon Allah sun karbe ta wa kana hijratuhu ila dunya a wanda a tuni sibuwa ta hijiratu ila mahajira wanda kuma ya zama na wato rayuwarsa zai yi ta wato hijirarsa ya wuce ne don duniya ko don wata mace da yake nema to wa'annan samun wanda shi ne rayuwarsa saboda haka a yi dan Allah a yi dan manzan Allah ba abu bane ba a addinin musulunci wanda duk kaji ya faɗi wannan an saka masa gudun kin annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata wannan mutum ba wai ya dawo ba ba wai ya shirye ba shi kan Allah ya dawamar da shi Allah ya hana shi taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah zai yi taimako akan sa Allah karka sa yana da rabo a ciki da shi da waɗanda suke da wannan ra'ayi mu kuma Allah ya tabbatar da mu a cikin ceton mazala da taimakon mazala ba na annabi sallallahu alaihi na salihan bayan Allah ya sa mu alƙashin su da taimakon su har yanzu a hadu da ubangiji mu kuma mazala sallallahu alaihi wasallam muna ƙara nana ta godiyar mu da jinjina mu da gwamnatin jihar Bauchi da ta yunkurin kawo ƙarshen irin wannan miyagun maganganu Allah ya ba mu iko domin muna tabbatar da shugabannin gwamnati muddin ba su nuna gira kan Allah da mazala ba duk la'in da ya taso musu Allah ba zai nuna gira a kansu mutum ba su nuna gira a kan manzo Allah ba to duk da la'in da ya taso musu Allah zai kai da kai a fata-fata da su amma in sun nuna kishi kan annabi sallallahu alaihi sallam ba da shakka Allah zai nuna kishi akan su su ma duk abin da ya taso musu Allah zai tsaya musu Allah ya tsaya mana gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh